الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيضا زمن تشدرتي لا 30 دقائق بإذن الله تبارك وتعالى آه، أشكرك على سنة آه، يوم أخذ وثن جماد الأولى إجراء أن صلى الله عليه وسلم تجدون 330 دقائق wannan rana ta yi daidai da sha bakwai ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya a wancan darasi namu mun fara suna cikin babin wato fasalin sunnonin sallah mun kai ya zuwa ga suna ta goma za mu tashi suna ta goma sha ɗaya cikin sunnonin sallah wanda ya ambata guda goma sha takwas a rahmatullahi alaihi ta goma sha ɗaya, قوم sami allahu liman hamida لمن imani wal fard cewa sami Allahu liman hamida Allah na jin wanda ya wanda ya yabo a gare shi lil imami wal fard da liman da kuma min sallah su tsaye ma'ana sami Allahu liman hamida Allah yana ji ji na amsa wato ma'ana Allah yana amsa na wanda ya yabo a gare shi domin shi yabo da Allah addu'a ne kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi sayyidina Ali khairu du'a alhamdulillah yayyar addu'a shine mutum ya ce alhamdulillah da haka idan mutum ta alhamdulillah kamar addu'a ne to in aka ce Allah ya ji addu'a ta ma'ana Allah ya amsa addu'a to na kuma na sami Allahu liman hamida Allah yana amsa ma wanda ya addu'a domin shi hanyar yabo domin shi yabo ga Allah addu'a ne ko wato addu'ar ibada ce bauta ne da Allah ta fitar ta hanyar yabo da kirari a gare shi to kuma da kuma neman abinda wato da kuma neman alkhairansa da ke da yayi alƙawarin da cewa wanda yayi wannan addu'ar da abin da ne wanda yayi wannan yaban gare shi abin da dai wanda yayi yabo ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce fadin sa ne yabo gare shi zai cika mizani alhamdulillah kalla mizan saboda ah, wannan sunna ce saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam magana sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan haka wajen sallah ya kasance in ya dago daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida ya zo hadisai da yawa na sahabbai da suka sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi umarni a ah, ga Me yi da al-ma'mum kan cewa ya ce idan ya gila idan ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd kuma yanda zai zo na wajen fadin mamu a shahid cewa sami Allahu liman hamida sunna idan mutum ya bar sami Allahu liman hamida gabaki ɗaya bai faɗa ko ɗaya ba a cikin sallah ya bar ya bar waɗansu malaman suke lokacin da ya bar sunna wato gabaki ɗaya hudun sunna amma sahihi kowace guda ɗaya sami Allahu liman hamida sunna ce da haka idan mutum ya bar faɗin sami Allahu liman hamida sau biyu a cikin sallah sai ya yi sujada kafa domin ya bar sunnoni guda biyu domin inda ta ka'idar da Imam Malik ya asasa shine mutumin da ya bar sunna guda biyu ko sama da haka to zai sujada qabli amma in ya bar sunna guda ɗaya wannan ba sai bisa wato rakkalwa ba zai yi sujada qabli ba ka mun dogara ta akan wannan shi ne hadisin Abdullahi bin Buhaira na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yi zaman tahiya ba da yin tahiya din a sallah azhar yayi sujada qabla salat amma ne da sanya wannan ka'ida ta idan mutum ya bar sunna guda biyu to zai sujada qabla salat kafin da haka sani Allahu liman hamida guda kowace raka'a sunna saboda haka a cikin sallah mai raka'a hudu idan a raka'a guda biyu bai faɗi sani Allahu liman hamida ba ya bar sunnoni guda biyu sai ya sujada qabla salat idan kuma da gangan ne ya yi haka to shi ma zai yi na qabla salam sannan ya yi istighfari domin ita sunna in tabbata ko da guda ɗaya ce ta gangan a ko yi istighfari saboda ta saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma ka aminta da wannan narko da aka yi cewa wanda yake yin wato wanda yake saba ma umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka kada mu fitna ta same shi ko kuma azaba mai radadi ta ta haka wannan yake lil imami wal fard da liman wal fard da mai sallah shi kadai أما ما موجب بك سمع الله لمن حمده دليل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مدندني إمامه يأتي إنما إلى الإمام المؤتم به لما أن كان يأتي دون أي بشيء أكثر في حديث سيف وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا يأتي سمع الله لمن حمده يشي ربنا ولك الحمد saboda haka ya nuna kan cewar kenan inda zai faɗi sami Allahu liman hamida da ce mata zai yi faqulu sami Allahu faqulu mithla ma yaqul thumma qulu rabbana wa lakal hamd amma sai yace idan yake sami Allahu liman hamida ko ku ce rabbana wa lakal hamd wato ba za ku ce sami Allahu liman hamida ba wannan shi ne abin da ke tsiri a anas bin Uthman ne suka rijayar daga cikin malaman mazhabar Shafi'iyya kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma akan haka da sai suka fara cewa hatta ma mu ma zai ce sami Allahu liman hamida wannan wannan magana ta ba ta da ba ta da karfi saboda ta karo da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daga hadisin Abi Hurairah da hadisin Abu Musa al-Ash'ari duk suna cikin duk suna ingantattun riwayoyi ne hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana cikin Sahih Muslim hadisin Abi Hurairah yana cikin Bukhari da Muslim الثانية عشرة والثالثة عشرة كلها تقول شاهدين وتقول شاهدوا الرد على الإمام والرد على والرد على من على يساره وتميز سلم الإمام da kuma mayar da sallama ga wanda yake a tuɗin hagunsa mayar da sallama ga liman da mayar da sallama ga wanda yake tuɗin hannun hagunsa mun ce sallama farko ta fita daga sallah ita ne hukuncin ka farne eh wajibi farne to sallama ta biyu da ta uku sunna ce sallama ta biyu da ta uku sunna ce a mafi yawan hadisai sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu yake ya sallama ta dama ya sallama ta farko kuma haka sahabbai suka ɗauka amma waɗansu hadisai sun nuna cewar akwai hadisi da ya zo na alhassan albasari daga samurata bin jinduk ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kan cewar idan an idan mutum ya idar da sallah ya yi raddin sallama ga limaminsa kuma ya raddin sallama ga wanda yake gefensa ya sallama da wanda yake gefansa na dama da wanda yake gefansa na hagu saboda haka sallama guda nawa kenan sallama guda uku wanda ke shine zahirin abinda masa wannan a hadis wannan wannan take nunawa wannan wannan sunna take nunawa amma wannan hadisi din malamai sa da magana akan inganci malamai sa da magana akan inganci ta da yawa daga cikin malamai ba su inganta shi ba dan haka abinda da yake nasar da shi shine mutum ya sallama shi wannan shine abin da ya zo a cikin mafiya yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na hadisin abdullahi bin mas'ud wanda dai muka ambata a cikin darussan da suka wuce amma idan mutum ya yi ya yi riko da wannan din babu laifi musamman ganin cewar ya zo daga ayyukan waɗansu daga cikin sahabbai abdullahi bin umar ya kasance yana yin haka wajen sallama yana yin sallama ku ce sallama ta dama sannan ya sallama ta gabansa da liman sannan ya sallama ta hagunsa da wanda ke sallama da hagu الرابعة عشرة ثم تقول شاهد الجهر بتسليمة التحليل فقط بين سلم القتادة بسكين سلة كأي سلم القتادة بسكين سلة سلة سلم الفرقه سنة من فيما بينا دليل هنا حديث عائشة يقول يشوف عليه صلى الله عليه وسلم يا يسلى بالدري تكتب انت يندي يمكن يسلى يتي ثم يسلم تسليمة يسمعنا سلم يسلم أبو داتا ينا بيرد من أو رواية يوقظنا بها جميع سيد جميل جبتشي بأن سلم السلام إنه إبدا سلم إنه إبدا يوسف إنه سلم السلام عليكم سلم بداية أما يقول لك مريا سجئتا يندى حسان يبتشي يفرقا جميل حتى أوجه سلم فيه بيّن سلم سلم فهو دفيه أنه سلم سلم سلم بعد أداء أكيد سلم سما بعد أكيد جاني فكرت جبتشي سلم فهو يقول لك مريا دي سلم فهو يقول لك مريا دي سلم ولكن يبين سلم رسالة دكتور سلا سنة جي أما سلم تدي لسلم تأكو يتوى تبين سلم سنة بس عند حتى شرح انتهى المتين يشيني جيد دكتور يجيد دون دي في فيه سنة يعني عند سمري آه، عند أسرويته دكما لما مصر الإمام ما نستطيع عن بس سنة آه، النبي صلى الله عليه وسلم تأتب بكر دعا بين سلم تفرقوا بس دي بس دهاتا آه، متين بينا ورباب أيدي أكيد بعض من فئه اسمه بثبتت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، ده كدليل شوار بدا ابين وسن فبا بعض اليوم دي كبينني با جد يكي ابو دي معلم ما سبب امام مالك كان ام بتاكي نن اما ظاهر سنن ده كدو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ده صلى في ثبت بينا وقت يسلم رجوج العبد بتفرقه وتجي مو ان الدين يتي وا بسم الله صلى الله عليه وسلم الخامسة عشرة كنا تقول شاهدير الإنصات للإمام فيما يظهر فيه فورار دليمان أشكل أبن دي تبين أوا أشكل سلب دي تبين سرعته وتسلب دليمان تبين سرعته كنا نيم فيه الخوف كده كده سرعته ولا مسألة مسألة تنتهي بها أنت كلمة لا بس إذا لمن جرى بين سرعته لإمام الدين إذا لمن بين سرعته لإمام الدين waɗansu malamai suka ce zai yi shiru a cikin dukkan karatun da yake sawa'un na fatiha da na sura wannan shine matabar imam malik kamar yadda aka ambata wannan sunna kuma shine matabar mashhurin matabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine matabar imam abu hanifa imam shafi'i da riwaya a cikin matabar imam ahmad suka ce zai yi shiru illa wajen karatun fatiha zai yi shiru ba zai karanta komai ba la fatiha zai yi shiru amma ban da fatiha ita fatiha zai karanta ko da inda yana in ya iya ya karanta fatiha a lokacin da mai yake shiru to zai iya to babu laifi in ka bai samu ba ya karanta a lokacin da mai yake yin shiru kamar tsakanin aya ko kuma shiru bayan ya ce amin ko kuma shiru da yake yi kafin ya rufudu ya cika karatun fatiha din inda inda samu yayi wannan ba to ko da yana karatu din في في شمال في domin ya karanta fatiha dalilai wannan mazhabobi da suka marhaka amma mazhabar imam shafi'i zan fara da ita ita ce dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar asba ya bayyana karatu sai ya ji waɗansu suna yin karatu a bayansa da ya idan da sallah sai ce la'allakum taqra'una wara'a imamikum ko halfa imamikum yake yake la'alla kuna karatu ne a bayan limamin ku da igar tambaya suka ce suna yi sai ce la ta fa'alu kada ku haka illa bi fatihatil kitab sai dai da fatiha kai fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ra imamu tafi suka ce wannan nafi ya ce kada ku karatu sai dai da fatiha wannan hadisin ubada ibn sami ke rawaito shi a hadisi ne sami sahihin hadisi duk da bai nan take jumhurin malamai su kuma suka ce idan mutum yana sallah a bayan liman wajibin sa ya shiru sa tamkar karatu ne sa tamkar karatu domin ya shiru wajen karatun alkur'ani shi ma karatu yake yasa aka ce wanda yana yake karatun alkur'ani yake sauraron karatun alkur'ani idan mai karatun alkur'ani ya sujada tilawa shi ma zai sujada tilawa tare da shi ma hukuncin hukuncin sa ne hukuncin ne karatu من بدون هنا القرآن الكريم كنت كنتم كنت في دليل القرآن القرآن الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إذا أنا كاتب القرآن كثورة ركرة كنت في سوي في في سوي معنى كده كنت كنت كده في مكان أنا كنت كتابي أي بعد أي بعد يبقى كنت وانا كنت صلى وانا كنت صلى إذا انت هذه سبب النزول انت هذه فأنا باشي كنت مرفوعي أما مرسل aka karfafa wannan wato wannan ke ya nuna cewa idan ana karatun alkur'ani sauraron su da sawa'un fatiha ko sura mutum shiru zai Allah ya ce masa ya sauraro da haka idan ya karatu ya taɓa umarnin wannan kuma wannan shirin da aka ce ya haɗa da shiru wajen karatun sura da shiru wajen karatun fatiha duk shiru mutum zai dalili na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ja'ila al-imamu li yusalli bihi an sanya liman ne domin ai koyi da shi a cikin sallah a cikin hadisi sai ce فإذا قرأ فأنصتوا إن يسأل في صلى فأنصفوا في شروع هذا ما يمنع شروع لن إن جمعنا إلى ثلاثة شروطات ذلك إن جمعنا إلى ثلاثة شروطات ومن ومن في حديث جابر بن عبد الله والإمام مالك بن في الموقع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وندي يجد الإمام يسأل الإمام يسأل حديث وما حديث الإمام مالك جاب توجد بحديث جابر مرسلا أما يازو بإسناد ساجد متصل السن والمتاتي عنده كباب الشيعة مثل ابن أحمد بن منيع ابن حجر يا عم بس يوم يا شيعة لم مسلم يا عم بس باسناد إسنادي صحيح شيخ الإمام الألباني بيقول لي حديثه بيقول لي اسناد وأنا وين حديث مين عند الفجر أترى أنت شيخ الإسلام ابن تيمية يا عند أنت حديث بابن القيم هو راح يكتب في سند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إذا لم يكن راح يكتب قراءة أدريش سورة هكا ولا يا حتى فاتها بسيطة بس هكا سورة هكا سورة هكا تستري داير بالسورة إذا مثل لا إذا لم لا بين فراتي تستري لا زالت في حديث عبادة بن الصالح صلى الله عليه وسلم يأتي كذب في سجد فاتحة الكتاب كذب في سجد فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب يتكتير وأنه ولم هو لا صلاة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا بمصلى إذا بمصلى تشجيعين بل بمصلى قبائلين saboda man kana lahu imamun fa qira'atu imamun lahu qira'a ta dauke masa wannan yasahi wannan maslaha ce wadda take shari tarjibi a cikin yana da wahala kwarai da na'am حتى انا ما قرأنا الدين ولا ولا ما تبقى الدين بس ان كان يجوز صوتي لمن كبات يجوز صوتي لمن وانا زعما جوز واجب اما دي عندي يتبين كراتي عندي اكيد يجوز صوتي لمن في اكيد مكان ولا مسألة تقول لي مسألة شائكة جدا domin dalili ɗan wanda suke riko da masabar imam shafi cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sai da fatiha domin ba sallah da wani يتم سند سر الفاتحة فكتب فيها سر الفاتحة ليس عند الإمام في الشروط فأنا صلى الله عليه وسلم أمره ويتم إلى يشروع فجوء أشهر صلى شروع مصر فيها عند دعاء الاستفتاح الدعاء الدعاء الدعاء إذا كانت عشان فاتحة ومن لو كتير تغنم فيه رغمانا في دعم صلى تقول لي مو فاتحة في الحسين فتنة أنت تغنم فيه من دون من كما لو كتير عمل صلى الله عليه وسلم شيء الدعاء كما الدعاء في الفاتحة ko da ta ga a lokacin wannan shirin bai ba ta ko ba ta ce ba ta ta a lokacin waɗansu kuma suka ce bayan yana da shiru na biyu da yake yi shi ne kafin ya rufe bayan ya gama sura domin mun tashi sai ya dawo wannan shirin da yake bai isa a ce an yi karatun fatiha ba suka ce idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mu musulmi su karanta fatiha inda yake bayyana karatu bayan ya bayan ya bada umarnin cewa a shiru ana yin karatu a bayan liman to da zai yi wani zai zai ware lokaci da zai bada dama ga mamuyar da karanta to yanzu aisha suke suka ce liman in yake wani bayan mai shiru gargadin yanda mamuyar da karanta to me dalilin wannan eh, wani yada asali a cikin suna na sallallahu alaihi wasallam yana shiru domin mutane su karanta fatiha babu hujja a kan wannan babu hujja a kan wannan da haka kasancewar wannan ne ya sanya العلميه تفسير متمرد في شيخ الاسلام ابن تيميه بس ما كان في في كان في حتى كان في فيها امام مالك من التجربات في سنه حديث عباده بن الصامت اما في صفه الكيشي عشان شور ولا آه، آه، ولا كافي تمرني بالشواء اذا انا كافو اي شريف كافو اي امامي لكن اذا انا كافو اي شريف domin kana karatu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya ɗauka ma'ana biyu ma'ana ta farko ya zama saboda yin karatun zai yi tasiri kan nasa karatun ya rikita masa karatun wanda abin da ya faru kenan a cikin wannan lokacin da yake su daina tsere da fatiha suka ce wannan a lokacin ya kyale su karatun fatiha sannan kuma ma'ana ta biyu ta yin karatu shi domin ibada domin mutum ya saurari karatun alƙur'ani shi ma ibada ne kuma haka ake son mai sallah ya kasance saboda haka a lokacin da wannan umarni da ake na kuma ana karatu ku shi to ya dace da wannan ma'ana saboda haka yayin da aka ce aka tsare a karatun fatiha daga farko ne aka hana su karatu don kada su ɗanya karatu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama so kuma ba sa yin wannan ba sa yin karatu da zai rubuta masa karatu sallallahu alaihi wasallam da kuma sai umarni ya zo na kan cewa ki shiru da karatu yayin da ake yin ki shiru da baki ɗaya yayin da mutum yake karatu domin su samu wata ibada wani daga cikin tajiri da wasu malamai za su amma ganin cewar babu wani lokaci da aka ware na kan shiru domin a wannan ibada shi ne sanya waɗannan malamai kuke rinjayar da yin shiru a wajen karatu a wajen zamanu yayin da ke sallah bayi na inda bayyana karatu inda daga cikin su sai ka ɗauka ibn taymiya da ibn qayyim da kuma a wannan zamanin cikin malamin na wannan zamanin a shekh nasiruddin al-albani to amma har yanzu sai kan sun zuciya akwai wani abu don haka idan mutum ya samu ya yi karatun fatiha ko da idan ya yi karatun aya تكون فاتت هاي لو تخير تجوز كل ما تخير هي النفس إذا كنت تعبون في هذا مثلا الشافعي ثم ذكركم في الجلسة في سورة في ذكر سيئين وكما سورة الاسم من أقول الجميل كيف الله شيء نفس البلاد هو الناس اللي قال لي يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاحتياج يعني أنت تكلمت عن القرآن في شو وأنا صلى الله عليه وسلم يقول لي لا تقرأ في شو ولا يا أنت تقرأ في شو تقرأ في سورة shi kuma wannan su hadisi ya ce babu sallah ga wanda bai karatu fatiha salatu liman ko mai sallah shi kaɗai ko mamu mamu din ma mai sallah a bayan liman ko mai sallah a inda liman su bayyana kafin inda liman yake a sauka ko da haka wanne ne za ka za ka ce za ka tafsirin ka ko ka fitar da shi daga ɗaya sura ko wani wasu ya ya haɗa dukkan furon da ke kai ko haka yake a cikin karfi a cikin wannan yana da karfi yana da cikin abin da shekh nasiru bin al-albani da akwai wani kasar nasa wanda suke munakasa da wani da cikin alban ilimi mutumin da za'ir da yana munakasa da shi akan wannan duk sai da mafi guda biyu kowannen yana nuni akan cewa dukkan surar da ke karkashin sa ya haɗe wanne za ta kaddamar shi yake zan kaddamar da mafi da yake ya fitar shi ne wanda ta cikin alƙur'ani وإذا قرأت وإذا قرأت القرآن تستمعون له وأنتم مسمى وتكون تحت وما حديث وأحد الحديث فلا حديث شيئا من غير ذلك وكما كان جاء يرجع وينحى يحدث عبادة بن الخامس لك في الفاتحة ومن يتكلم القرآن دائما القرآن بيقرأ صاحب السنة صحيحة يقرأ حديث صحيحة يكره الهداية لا يعني يسمى حديث فيه يا أحمد wanda da wani jiki ko yana kuwa da yadda wannan matsala ce da ta wani kasa da ta fi biya albani ta fi za iya samun a cikin kasar kasar su za ta biya munafika ita ilimi kyakkyawa amma a samu da wannan a cikin ya da cikin matsaloli da suke tsakanin da kake da kuma da ilimi da wannan matsala dole da da cikin ah, na ta jin malamin yana yin wata ranka jayi a kan tsawon wata ranka jayi a kan na? Ana dole. wanda ke da gudan su daidai ba domin ita ɗaya guda ta ɓata ita guda ta ta tana yadda ne yake karatu ka sa da gashin alƙur'ani da ka sa da hadisin abu bisa ake idan ba kai karatun fatiha ba ka sa da hadisin ibadatu bin islamu بعد تاريخ بعد بلوغ بعد تاريخ بعد حديث الجرح من بعد حديث الجرح من التاريخ أما بعد أن الناس في المنصوص نعم في حديث الشيعة معنى القرآن القرآن ظاهر القرآن يقع ظاهر الحديث ثم حتى إن كان صلى عبائي بيت السنة والشيعة عبد الإمام مالك بالرجال في عبد الإمام مالك وأحكمت على هذا دولة الأمة كثير أنت بدأ قبل أن تبدأ تجد بيت التجريبي ولكن تجريب الإمام مالك والأسئلة المسألة هذا الإمام مالك هو الإمام أحمد في مسؤول الرواية الإمام أبو حنيفة bayan ka kuma ibn qayyim al-jawziya ibn ibn jawziya da ibn qayyim al-jawziya duk wannan abin da karanta su ko da haka kai a kan wani na a ai ai ji ai ji ai wannan ayar maka ji suratul a'raf to wannan idan kana jin karatu ne mutum to idan yana bayyana kan abin da mas'alar ta zama يبين لها انت صلى في ثلاث اتباع في سنه ضربه في كل شيء اما بالضمه صلى في صلى الجمعه كان عند ما في ثلاثين كان موسى انا يبين لها صلى انا بين ثلاثين اما ضرب لا في اما صلى في كنت مع كولاس كنت مع كولاس فيك ينام من مكه مريم بل يبين ثلاثين saboda da kana cikin sauran kana cikin mamu amma ba ka ga karatu ne amma kuma yana bayyana yana bayyana karatu to a nan wajen za ka ce ai tun da inda yake bai karatu ne ba zan yi karatu da ke kai bayan ba ka jin karatu ko ne a cikin bisa ta sunna ta gode ta ila a fitratu min imani wal sa fitra fitra da liman da misala shi shi kare abin da ake nufi da fitra a fitra shi ne abin da ake sanyawa haka ta karatu in kai sallah a bayan ne wanda yake aka karatu za ka yi karatu in ka ci hadda karatu فأنا أقول حديث الجابر بن عبد الله سؤالتين كثير شيء وأنا أتكلم على أن الجابر بن عبد الله كان تفاكين عن حتى حديث الجابر إلى بنتها من سيدة الشيخ ناصر يساوي أشكين كتب صلاة النبي طبعا حتى عندما تنبع أيضا عندما يقول أنت بيّن الثلاثة أما كما ما بيّن عندما بيّن هذه الثلاثة بعد وفي أسين كنت تهي كنت يلا صلى عباوي لمن بيّن أسين الثلاثة في سماوي أنت الجنة الثالثة عشرة ثم تقول كاتبة من إيمان والإنسان فطرة فطرة بالإيمان والمثلى في الشكرين أبدا يعني أنا أكل جدا الفطرة الفطرة شنو أبدا أكل سيارة أبدا المثلى في سيارة أبدا domin ya hana wannan mutane masa sallah wannan sunna ce bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta cewa gudan sallah kamar da kamar ibn hajar kamar ibn hazm saboda hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ni da mutum yake cikin yake cikin da kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in dai zai sallah su biya ya kuma wani abin da zai kasance idan a fili ne sai ya sanya irin gajeren maki ne idan kuma a cikin masallaci ne ya kasance yana kusantar bangon kibla wanda tsakanin wanda yake shiga da tsakanin bangon kibla zai zai gargadon wanda a fiya za ta iya wucewa ne ba sanar na bangon kibla ba معنى أن صلى الله عليه وسلم جهد من ابن عوف الثاني تبين الثاني تبين تبين يجوز التبين عند عند أشياء رسول الله وأشياء أن صلى الله عليه وسلم على حديث يجب إذا إذا الأنس يصلى وجاء بسرعة هي تسمشيها وفي إذا الأنس يسر تسبعها غير هكا السلامي تسمع ليه يسمع لسانه تسمع شيء كذا في أول يمكن أن تسمع domin kuma sanya fitra a shaitan na hakika na da zai iya yanke sallar yanke yin gaban sallar mutum tana rage masa labar sallah yana rage masa labar sallah kamar yadda yake wani ta gabanta yana rage masa labar sallah akwai wucewar waɗanda ma yake yanke masa sallar da baki ɗaya shi ne da mace da baki da bakin kare turare sun tsakani me ake nufi da yankewar sallah gaba ɗaya waɗansu alamar suke a zahirin ta idan mutum yana sallah babu fitra a tsakanin ko na ta mutunci ko kuma bakin sa da ya zo yanki ko da ku zo yanki ko sallar ta aji ko ta ta sallah a zahirin hadisin abubuwar da hadisin abu hurairah ta idan mutum yana sallah bai sanya gargadan tsawon wato fitatan na fitatan turbi ba to da mace da zafi da bakin sa ne za su yi sallah واسمع النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لما يثبت عن الجنة بأن حديثه لا يثبت تسع إمام البخاري في حديث الذي جنة عبد الأوجه ده في يسي ولد يسي بجسم على ما يتابع دون يسي وانت كلا يكاو مجنون على ما بسيط أنا أصور عند بسيط هذا خلفاء الراشدين خلفاء الراشدين في تبع دون يسي وانت كلا أظن بعد أصور لك سكت في لا تفسر حديث أبو ذر إنه بيسي يرى صلى كلا وانتوا بيسي يرى أن أبو ذر سكت وانت كلا مع نفسه زيد ولا ده da wato tajwisi ɗaukewar hankali da da ya zai jefa a cikin zuciyar mutum ko suke na hadisin tawili ya saboda sun ga abin da abin da suka ce daga cikin saboda amma dai dai ake mutum ya rana sallah ba hadisi yana nuna kan cewa akwai tasiri da wucewar mutum yake yi a gaban mai sallah shi ka Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yana sallah tsakaninka da wani akwai fitra da ya sanya suka cikin shi da suka bar wani yanki idan ya zo yake sallanta ya ya tare fa in ada in yake yake ya yake sallata to ya ce fa inna ma huwa shaytan da ni shaytan a wata riwaya fa inna ma huwa shaytan sai ke kare tare da Allah ya ce ko sai ya zo ya to idan da ake sarki ya yake shi to sai ya yake ta ba idan mutum ya zo ya zo ya yake gaban ka ka ka hanga jikin da ya faɗi kore ya halin da faɗi kore ya halin ta wani ta kuma kawai da maka ta zai zai wuce ta kama shi eh, ko ta abin da ta san babban da take ita ko ta maka sala to idan ta kuta maka sala kuma take ba za ta biya ba domin da izinin shari'a kamar ka kake kifa suka ce za a biya biya amma ba ne biya ba ɗan ta da sai biya biya saboda wannan kuskure ya kusa kuskure gurin da zaman ta hada saboda kusa ne duka kuskure amma tunda an haka izini da zai zaman ta an galla zama ajiya sai a tsale kusa kuɗi a kiriya sai a tare da baki ɗan ajiya an kusa ta biya sai mutu bai kuma sai ta biya mutu wannan biya a shi an yi ƙauyen mutum ilimi da hana mutum ya yi kusa gaban ka idan mutum idan mutum ya san da sutura amma in bai san da sutura ba in bai san da sutura ba ba shi da haƙƙi ne wannan wannan ko a cikin masallaci ne ko a cikin masallaci ba دليل السنة لا تأمر صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري لما صلى ينبغ السيرة إلى مروان إلى الحكم لكن مروان في مدن المدينة يقول زي كتر يتجى بلتا هو بلد جيسي هاتي هناسي يقول زي كتر بلتا رجيز يقول زي كتر بلتا هو بلد جيسي بكر فيه طيرا يقول زي كتر بلتا رجل جمع كنت كا كاب يقول بلتا رجل جمع وكا بعدين يجع من صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما صلى الله عليه وسلم يقول قلت له ايه هلية تواتش دونيش وثانية فأكل من فرق دوس بغلق عن كثرة أخر تشي ساحة الموضوع مثلا ياها عليه الصلاة يسا يسلع زاد عن كثرة وانا محمول لما سلاتي يسا تبعة الموضوع سعبا أن صلى الله عليه وسلم ذاك ذاك بعد أي سرع صلى يبتغرون الكواري سرع بجاء واحد يستعمل الأموات الأمورين مثلا سرع الأمور بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن صلى بن alamar sanin sunna ce ya zama to idan ka sallah ka sanya kuka amma irin wanda muke yi a masallaci kawai kana so ka sallah sai ka tashi sai farko a nan wajen ina ganin wanda ya shiga za a sanya za a sanya tebur sai ake kama da an kawai farko ina idan da sallah sai ka buga ki sallah sai ki kuka da zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka je ka ga mutum yana sallah da ka tafi da gaban ka gara ka zauna ko da za ka yi arba'in ne an yi ta ayi arba'in nan ne yake

إذا كان له ممدوحة إنما بحية بدون تباين إنما بحية إنما بحية من شواء ولما يتأيه دعا ولو تفقها تفقها تفقها غير دعا مثل الإمام مالك خلينا ولا شعر أكون نار من هي ممدوح لو وندي تبحير بدون وندي تبحير بدون يتوشي من الفلع يمشي كده بيتا ينادى ليتي لكن مقبوله إذا بحث يوجد بس بحل الدين هو ايش كده بيقولوا في كده كل ما كل يعني اللي هيقول لك يا انا بحل الرجاء انت بحل الرجاء لكن لما تكون بس ده ليكي والصحيح كيف بحل الرجاء انا بحل جنب ليكي جنب ليكي كده بيقول في احكام الحديث احنا صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره فيها لو يعلم النار من بين يدي المصلي ما ماذا عليه من الاثم لكان ان يهلك اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه da mai zuciya ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na laifi da ya zauna har yadda arba'in ya fi masa sauƙin duka yake ta gaban sai da aka fara da hanyar yake ko da aka hanyar yake idan yana da zuciya zuciya wanda yake nuna cewa ko da hanyar yake in ya wuce ko in ya rasa hanyar da zai yake gina sai ta gaban ka to a nan wajen ya zama ya yi laifi ya zama ya yi laifi ويأتي إلا ويأتي دليل أن يريد بين يديه مثل أتى عند الأقل راتب تساويتي كذا أنت أقل راتب راتب يعني كلام يقول كم بين أشهر من ثلاثين إن كنت كان أمام فلا تفقع هذا راتب تساويتي كذا أنت سوى لم يحل بس ما تنشر هذا باب عميق كان يفرش ثم دليل كل كتب عن يقول فيها وجل مثلا في سورة بيجي to wajen da ne za a kaddara wani yana so da ya hukuncin al'ada wani hukunci ba shi ne tsaye ba hukuncin al'ada ake duba hukuncin al'ada yanzu ne za ka ji tarihi ta gaban mutum mutum ya ɗan za su kamar in sun sai biyu ne ko sai uku tsakanin ka amma waɗansu ne sai gargaɗin wanda an sai jifa inda zai ta shi ne ita ce ta gaban mutum. Wannan hukunci yana so da ya hukuncin al'ada sai a kwanta ta al'ada ko tunani in kai ta gaban mutum ba wai kai ka ɗan riga ta gaba ka yi ta gaban ka haka yanda kake gani a bisa al'ada sai za ka je ka yi ta gaban mutum ka kamata a samu nisan da yake tsakani wanda zai zama to za a kaddara kan cewar a bisa al'ada ba za a ce ka ce kare shi ba ba za a ce ka ce kare ta gaban ka to gargadon gargadon sutura illa فكرة كان شرعي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قدر عندي أن تفنك وشينا يوم الفكرة بقدر مؤخرة الرحم wato itacen da yake karshen a turbi turbin rakumi turbin rakumi ba ma yanzu suna da shi da cewa tsawon ya zamanto jira a ɗaya kaurin kuma ya taurin nashi ba kamar taurin banki sanda wanda za ka sanya amma jira'i shi fitar da ce in ya haka babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fitra da al'amudi za su yi fitra hatta da mutum idan ya zama da zai maka tashwishi ba kamar yaro ba zai gaba ma kai ya tashi ya tafi ba abdullahi dan umar ya kasance yana ce ma bawan kamata maulanta ya ce zauna ko yi fitra zai yi sallah sai ta gaban shi ya a ta bayan ba ku yi fitra ba ولكن تقدر يجي شيء أكيد دم محرمات ما أجنبي على فلا تجي مكة على المثال ولا أكيد ولا أكيد يوم سواء مثلا كنا جينا تاخذ كذا ما تاكل ولا شيء ما في صلى كيف في الحياة أتى من زي صلى على إجرام بعد بعد زي إيه بعد جميل جميل من جيء من كذا كذا من كذا من كذا أنا أم محرمات فهم هيك أم مسلم أم مسلم أول مسلم ما بنقول خلافها ها هذا كل شيء كلا ولا يتساوي نفسك أي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني لأخافكم لربكم هي دي الرجعة فذلك يأتي بما دخل أحد عليه وسلم أو ضمن الله وشوف أفتكها كان فرمتين الأولى كل يتساوي ده ثم بيجي يقول انت عندي في يصلح ويقول لك انا هي بجري انت بتسمع مثلا انا كنت عند راضي يقول لي بلاش حق تيجي تقول لي هو مثلا يقول لك انا بقول لك بس لا لا انا بقول لك يصلح يجي يقول لك يعني انا ما بيبقاش بقى shi sa ah, suka yi istibla'i ne suka ce wato itu, jadi da su zai zama ko muharrama idan mutum ya zama ko na barci mutum da zai ɗaukar sai zama ko sutura domin zai iya tashi ya tafiyarsa da ya جنبا يطلع في شيء كده في المأمون يطلع باين الإمام يطلع باين الإمام في الإمام سترة الإمام تكتب سترة واحد بيجي عشرة يقول سترة الإمام سترة الإمام خلفه سترة الإمام تكتب سترة جنبه تطلع بعين ده صراحة لسه مثل ما يجي في الجسم أنا جاء بيان الأبدات لما أريد جسم جسم ولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بتحبيه أكيلي أمينة أن يا يأتي من ماشي

دي بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم عند عند النبي صلى الله عليه وسلم دي جاره هو كونه كنا في تقريريه بتكون ده كل شيء عشان قبل اللي يشاء باب لوجي دليل ان ده بقى الانسان ده ده اللي جيت سوي ده يمكن ما مو وانت تطلع عبايه لمن ده اكل وفاه الفطره ده الاكل وفاه الفطره الفطره اللي هي الفطره في عبد ده هتلاقي جنب في البيت مثلا في فتره يلا القطر في كده في قطر حلوه kuma sai ya shiga ciki kuma ya ga waje wanda ya a gaba zai iya shiga zai iya kefa na bakwai ko na takwas ya taho ya taho har sai ya zo tsakiya inda kuma ne sallah kuma ya shiga sahu wannan sai da ya keta da zai zama tantancewar ah, ya keta ya wanke sallama sallama to da duka haka duk da haka malamai sun yi na karfin yin haka kamar yadda ya zo da kuma ya da sa'adin da ya zo da sa'a cikin yi wa yana don yana kin mutum ya ke da ya ke sahu da haka dalilin kansa da yake yi shi ne shi ne kansa da zai kawo kuɗi zai kawo mutum tunani ba za a ce tana ta samu mutuwa duk da ta na mene ba tana tana yi tana ce tana ta su tsawon ne zai ta yi sallah banka zai ɗauka hankalin ta ɗan zai jefa mata gani gani ne wanda ya zo shi ne ya jefa ne da shi wani irin mutum ne ko ya wani naan da bai yi alƙawarin da shi ba na haɗa shi a nan ta ga duk ya zo ta buɗe an buɗe mata hanyar ko ɗan ya jefa mata wasu da haka yake yana kima mutum ya shiga masallaci ya je ya je sa rubuta sahu dan ya shiga ta bayan masallaci ta bayan sahu saboda kada a samu wannan jinna an fahimta to kuma ai wannan mutum a da hakkin a kan ta tsare mutum ku sai shi da suke ahli sallah duk da ya samu mutuwa wanda a cikin da suka samu irin wannan mutuwar ba ki gaska ko ki gaska warware masa wannan sai zaman ta tashi ki a cikin sallah أحسنت ولا الناس كلا صار بس لك أنا لما كنت سوا شنو أهرني أنا هنا جاي بعد في الصادق الصدق هو حديث أبي سعيد الخدري وعندي أهلا ومن الكفر إذا بنت ولا كنت مثلا في المدينة مثلا في المدينة بس ده المدينة وجهي كذا بنت أهلك شنو أحكيها الآن أهلك شنو أحكيها الآن وأنا سمع لما يكتب في حمتها بعد ما يجي مثلا في مثلا في الهرم عند أبي أواتي babu laifin sun sallah ba tare da sutura ba ko ya zai iya zuwa wuce domin kake za ka sutura ba ya kana za ka saboda yawan masu wucewa in kake kuma za ka yi da sallar ka ki da rasu da za ka sallar da Allah aka yi musamman suna tsara da haka aka rufe Abdullahi bin Zubair yakan yi sallah eh mutane suna wucewa ko da kansa ba hana kowa akwai hadisi da aka rufe na cewa idan mutum yana nakka to ba da abin da zai yi masa sallah amma wannan hadisi bai inganta ولا حديث كله في الجنة بدع علمته الإمام أحمد عشر يا ألف ولا ألف بس حديث ولا ضعيف أيضا تحدي سمونا أقول بالسيطة بين بالسيطة يا مكان السكرة فلا أجلاه بن عمر ولا أقول بذاك سيئة مكان السكرة فلا أجلاه بن الزبير والإحياء مثل إحياء يبدو يجي يقرر يقلته ويجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي a cikin filin harami domin ya yi ya sallah a bayan sutura ba shi ne sutura amma idan wani ba tare da wani sutura ba ayyukan abu sun nuna kan cewa babu wannan abin da ke nuna kan cewar makka hukuncin ka da wajen ba da inda ba maka ba duk ne shi da annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sallah a fili a cikin makka kamar a cikin haramin makka kamar yadda ya hadisa ibn abbas amma ne yayi sallah amma sai bai sanya maka sutura a fili wanda yana kan hukuncin makka da hukuncin wani ka duk ne ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ده حتى مثل ده حتى لو اسمع من انت فكرت بوزع بقول لك الشيخ نصر الدين الالباني انا جميل كان شعر مصر بقول لك بيقول كل شيء ثم يظل كل بيسامي يظل كل بيسامي كتير بجيل ده ولا اسمع من انت كنت في جعال بقول له ده انا تبع الامام احمد في جعالي في جعالي وجيه حتى كي يوسف تبعه تبعه رفع تبعه رفع تبعه رفع يقول إذا أنت بس إمام مالك يقول إنكار للأثر أنا بالنسبة لي شاذ بدعة تبين حديث الولد نعم دام احسنت ولا ما انا بدي شيء من المساله وكان في سنه شيء في واحد يبدا في الموضوع ابو داوود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تفهم شيء ويصلى in ya ɗauki fitra sai dai ya sa ta a daidai jirarsa ta dama ko jirarsa ta hagu wala ya kuma da lahu sanda ba ya tsaya sai ya fito shi a gaban sa inda zai kalle shi duk da ka fito da shi ga da dama ko ga da hagu amma hadisin ba yake yake da inganta hadisin duk da yake ya ɗauki malamai sun ce mustahabbi ne kamar ibn arafa a cikin malaman malikiya yana cewa wannan mustahabbi ne haka da mazhabar shafi'iyya ce da kuma riwaya kuma hadar imam ahmad cewa mutum in zai fita saboda kan ya zai yi ya nuna da sai dai ɗaukar kasa ba na sai ɗaukar kasa zuwa saboda ganin kan cewa kada a nuna kamar bauta yake yi da wannan abu wanda yake kuwa bayan tabbatar imani wannan bai kamata ko kaɗan ya zo a cikin wannan ba. Wani wasu idan ya mutum saboda sallah yana fuskantar dutse guda ɗaya ko zai fassara biya ko da ya fitra saboda dutse guda ɗaya saboda saboda zaman ko tamtar da sabbi ko yake yi saboda abin al'adun ya ta gani bayan tabbatar mutum ke yake fari da yawa suka lura da wannan sunna to wannan cikin abin da ta aiki malamai suke yin wannan kenan idan mutum ya gani musamman waje wanda yake yana da jahilai da da kan ita wanda ke gani ka kawo an ya gani suke yi hajarar asali ke bauta ne ko ke bauta ne saboda da in a waje wanda ke ɗauki da hulɗa su zama kamar haka babu laifi ka iya yin wannan ka sarka karkace ba ta tsarkake shi daidai wa daidai ba saboda dai rashin tabbatar hadisin shi yasa babu nafi a kan matsalar to ya danganta kuma a ishihadin malamai da suke don sauran dalilai na mushari a baki ɗaya amma kamar da an ta a cikin nasarar imam malik akwai tsayin da haka haka zalika a nasarar imam shafi'i da nasarar imam ahmad ibn hanbal ko a jikin su baki ɗaya a dangane akwai wannan يو مسألة اللعين مسألة جل اللعين لكي لم تكن انجلت بكو لا تشيك يا معنى كل شيء ياشي سبق عليه وكان صلى الله عليه وسلم لنا صلى والصور يجوزون في كده بنتا يجوزون في أي ياسي إذا كان صلى الله عليه وسلم في كده بنتا ابن ابن رجب يا ايتي كاون بيني اتون لنا لا يندوى في مكين اه ايتي Allah madaukakin sarki yake wato girmama alaƙarsa da bawan sa yanda ya sa yake sallah tsakanin ka da bi wani abu ya zai tsaya tsakanin ka da kibla to da ganin ku bari ta mun dai tambayoyi kada ku kan da don mu ƙara sababi saboda Allah Allah yana ƙara tsari akan ƙari kan abin da yake yalwar sallama na daga zama na biyu wato mutum yanzu da yake sama da gwargwadon yin sallama wannan zaman sunna ne mun ce zama domin sallama farilla ne ko to ka ƙara ƙara wani zaman sama da yadda za ka sallama wannan sunna shi ake ta zama domin tariya wannan zaman domin tariya sunna ne domin zaman da kake yi na domin sallama shi wannan farilla ne amma in ta wuce shi su ƙara a kan wannan da ko da gwargwadon yadda za ta ce ko da gwargwadon yadda za ta ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah to wannan zaman da kai sunna الثامنة عشرة سنة تقول تكفر الزائد على مقدار الطمأنينة وقاري akan gwargwadon nutsuwa da ake ce ta wajibi nufin nutsuwa ta wajibi a nutsuwa wajibi ne a cikin sallah shine idan ta zo ya zuwa ga wani rukunin to ka nutsu a kan ta kafin ka fice zuwa ga wani rukuni kamar in kai rukuni sai ka tabbatar ta ko ko ka gada ta koma a wato a mazaunarta ta nutsu a cikin rukuni kafin ka fage in ka dago daga rukuni ta nutsu kafin ka fice zuwa ga sujada to tsarin tsayuwa da za da tsarin zama da za a inda aka ce sai kayi nutsuwa to wannan tsarin shi ma sunna ne a shi ma wannan tsarin sunna ne shi ne wannan ba a iyakance ba ba a iyakance wanne ne gwargwado din ba gwargwadon sai tasbihi ɗaya ne ko ta tasbihi uku ko ne ne wannan babu wani iyaka amma yana daga cikin abubuwan da suka zo a cikin shari'a na ma na wato a shar'anta maka wasa'id hanyoyi da za su tabbatar da kai cewar wajibi ya tabbata gare ka tunda ana ganin kaga in dai kana so ka tabbatar da kai cewa ta samu tsamani na ta wajibi ta wajen to sai in kai kamariya ta sunna domin kana yin ruku'u tana ganin ta gama sunkuyo to za ka iya cewa wannan aiki da aka ce ta yi ta riga ta gama to amma akwai yiwuwar ya zamanto daga ka dago baka yi idalin da ake so kuma baka yi da ake so amma in kai sunna ta tabbatar cewa ta wajibi ta tabbata Yasa ka aka tsara wannan tsari na gwargwadon kunce na gwargwadon nutsuwar da za ka a cikin wuturi domin ka tabbatar da kan cewa ka samu nutsuwa wato ka samu a mutuwa ta rukuni wanda wato mutuwa wadda ta farilla wadda muka ambace ta a cikin farillan alwala to waɗannan su ne sunnoni waɗannan su ne sunnonin sallah guda goma sha takwas a waɗanda bayan su kuma darasi ne zuwa insha Allah sai mu shiga cikin musahabbai za a yi kiran sallah in ya so sai a amsa tambayoyi insha Allah الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أما بعد آه wannan a wannan yana tambayar da Allah menene hukuncin yin wasan ke na rubutu a wannan wasa yana daga cikin abin da sabai suka ambata suka suka dace a cewa daga cikin lahau da Allah madaukakin sarki ya hana yake kad aflaha almu'minun alladhina hum 'anil lagwi mu'ridun wanda suke bijirewa al-lagwi wato shine wasa da warki to yana daga cikin wannan an daga sahabbai sun yi inkari yin wannan wasan wato da dara da dabo da yin wannan wasan kes din duk sahabbai sun yi inkarin sa an rawaito har inkarin sa daga cikin na Ali da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya gudu dan haka bai halatta mutum yayi ba wannan yake idan ne ya kasance yana guna guni a cikin karatun fa yaya ma mun zai yi ne guna guni ne yake yi da guna ba a ga abin da yake karanta da za ka da alamar na wawo bayan ka kasa baya da karatun mutum baya fita yana bayyana kana inda za ka ji karatun amma karatun ka baya fita ba ta ba ta yi ba sura ma ba ta yi ba ai da halatta ai sallah a bayan sa kana jin sauti ko kana jin sauti za ka ji abin da yake faɗa wannan sai ka shafe eh, in saboda nisa ko saboda ɓacin lafiya kana jin sauti ba ka gane abin da yake faɗa to wannan sai ka karatun ka. Kuma da gina gurin ne ko? to wannan yana cewa Allah ya taimaka masa da addu'a yana da bukata a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya biya masa sa tare da dukkan sauran yan uwa masu bukatu da dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu da akwai waɗanda kuma suka rubuta cewa suna da jarabawa sun yi takardun su na neman makaranta Allah ya sare muku samu kuma Allah ya sanya muku albarka a cikin karatun su wannan kuma yake dangane da salatul haja riwayar Abu Darda da yake cewa za a kyautata alwala shi ne muke so dan Allah a nuna mana yadda ake kyautata alwala ai mun yadda ake yin alwala a cikin karatun mu na ibiya in kana san yadda ake kyautata alwala ta karanta hadisin Usman inda ka san hadisin Abu Darda to da ka zaka iya gano hadisin Sayyidina Usman سبيل حديث سيدنا عثمان بن a رضي الله عنه يا بين عند النبي عند أبي كيف عن irin إن سيد ونا الولد سيدنا عثمان كان كيف عن ولا wannan kuma yake ya halitta ga makaranta alkur'ani kuffar su daga murya a wajen karatu daga murya yana da tafsir idan mutum yana tafi shi kaɗai babu laifi ya daga murya ko yana tafi ko da a cikin sallah ne inda zai zama to ba zai yi ma wani tafsiri wato ba zai rikita ma wani wata ibada ta ka da ba amma ita ba masallaci ne inda mutane suna karatun alqur'ani ko a sallah ko ba a sallah ba to mutum ya jiyar da kansa kawai kada ya tsage karatu yadda yake zai zamanto hatta na kusa da shi ma ya ji domin yin haka zai rikita masa karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabbai suna yin haka ya hana yake kada ku rinka rikita ma junan ku karatu wannan kuma akwai hikima a cikin wannan sai kanka ka duba ka gani idan da kai ne in ka zo kana sallah ka je wani yana karatu a ya zo yana ta tilawa daga kan cewa karatun safiya ma ya gagara ka fara ta rikice ka fara ta rikice za ka ji haushe ka ko ba ka ji haushe ka to sai ma sai ka kaddara kan cewa sai ma in kana yin wannan in ka kaddara wani yana yin sallah a wajen ka da kuma ta ke masa da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ya kama a mutum in har zai bayyana sai ya bayyana ga gurin da zai biyar da kansa kawai ba inda zai biyar da wani ba na'am to akwai wanda suka ɗaga hannu za su ce na'am Eh. eh dama ai wannan inda aka ce mamu ce yana sallah a bayan liman da yake bayyana karatu ne kuma yana jin karatun mamu, amma in yana in ne yana bayyana karatu amma ba yana inda ba zai iya jin karatun mamu ba zai karatun ka to fa ahra in yana yin sallah a bayan liman a sallar da ake asirtawa kamar a zahar da la'asar haka na ambata na ambata muku hadisin da bin Abdullahi. Allah ya da shi da yake cewa sun kasance a sallar zahar da la'asar ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna karanta fatiha da sura a raka'a ta ɗaya da kuma a raka'a ta uku da ta hudu kuma su karanta fatiha to raka'a inda ne yake asirta karatu don wajen wajibi ne mamu ya karanta ya yi karatu jin da yake idan bai yi karatun ba sallar su ta yi saboda hadisin jabir ibn dika man kana lahu imamun fa qira'atu imani lahu qira'a sai ya bar sunna ya bar sunna amma a waɗansu masallaci sun ce wajibi ne ya yi karatu musamman da eh, na fatiha in bai yi ba liman ba zai dauke masa karatun fatiha wasu idan bai yi ba ko da inda liman baya bayyanawa liman zai dauke masa ah, saboda wannan hadisin na Jabir amma al'aula abin da yake ne ya bayyana yayi karatun na'am alaikum salam na'am jazatul istiraha zamu je mu je magana akan da cikin mustahabban sallah insha Allah na'am yayi ne oke ai za mu zo cikin mustahabban sallah ai ka gaba rabbana wa lakal hamdu min sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu tana cikin mustahabbai ba ta cikin sunnoni haka na ga zabi ko irin wannan zanen kayan ta dauke shi a dinnan za ka bar zane ne imam malik ya ka zanen hadisin da inganta ba kana gani an ce abinda aka ce gargadon sau dole zaman ta ya dago madaukaki gurgurdan ke zama gurgurdan jira'i inda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi qadra mu'akhkharat ar-rah gurgurdan wato wannan kusa a kafin idan kana ganin kafin inda sirrin raƙumi yake eh, to nan inda ake bigina ake bigina haka wanda har za iya yin da to gurgurdan tsawon ka shine gurgurdan sutura gurgurdan tsawon ka shine a kallon a ya fi na doki ya kuma bin shi eh takalmin mahauta ya takalmin mahauta na takalmin a to ne ne da bacci da jira'i mutum da sun da jira'i jira'i wani shi ne jira'i wani shi ne malamai sun kanta shi na eh itacen nan wanda kawo shi gani wannan itacen eh idan mutum ya rasa in mutum ya rasa in mutum ya rasa ya fi babu domin da kai cewa mutum ya yi da abin da bai kai jira'i ne ba da yi kira ba in dai ya zamanto wani abu ne wanda yake zai tsare mutum tsakaninsa da wanda yake zai zo ya yi zai tsare mutum ya yi ta sa, zai iya yi wa da waɗansu ma malaman sun wasu a cikin idan mutum bai samu ba ya tattara wato kulun ƙasa tattara kulun ƙasa haka ta zamanto masa sutura amma al'aula kamata sun ga waɗansu masallatai akwai masallatai wanda suke haka wanda suka fahimci muhimmancin wannan sunna ya kamata wani ya mana wannan cikin masallaci ne ya da sai su a wani wani lokaci su irin dan katako din wanda za a yi masa ka'ida sana'an sai a saka shi a saka shi ba waɗansu kuma waɗanda yake na ƙashe ne wanda suke ba sa son yi masallaci ya zama to mummuna ya zama to masallaci ba irin an sa komai dai aka so ba sai ga sun yi masa har da wani ɗan ado an yi masa wani wata kamar mai ta ga ta da haka mai tsawo inda yake kawai in shigo masallaci musamman wanda yake za ka ga sun zo za su za su sallah jama'a bayan an riga an yi sallah kuma za su samu kan yawanci duk al'amudin an tattare su sai ga sun ɗauko wannan su sanya domin wannan zai taimaka ma mutane a cikin masallaci saboda kada ka takura wa mutane ya zama dokan tasirin sai da za su yi daga cikin masallaci idan aka yi irin wannan yana da kyau ya zama an samu irin wannan a cikin masallaci amma ba a samu ba kamar irin wannan wannan kujerar tsora alkur'ani din za ta iya wadatarwa na'am alaikum salam na'am a cikin sallah ko sun bar sunna amma ita ma ya tabbata kamar da muka ambata ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tantance da sallama guda daya kuma ah, duk da yake da ya zo a cikin sallar sunna ce amma abin asali shi ne duk abin da ya zo a cikin sunna ya tabbata a cikin sunna na'am na'am a ba zai ba idan ya bayyana karatu a cikin sunna ko ya asirta a cikin sunna babu laifi ko wanne duk ɗaya ne na'am na'am in kana ji in ka saurara ko da wani dan wani dan maka to inda ka ji a lokacin kuma sauraron ya ayyana a kanka eh. in za ka iya dai hana ta ka hana ta in ka ba za ka iya ba amma za ta yi hana ta ta wuce ta gabanta za ta yi tunda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya hana dabba ta wuce ta gabanta abin da ya tabbata ga da akuya zai tabbata hatta ga magana saboda ka in ka da ikon ka hana ta ta wuce ta hana ta in ka yi bakin kokarin ka kuma har ta zo ta fi karfin ta ta wuce to abin nan wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha na'am na'am za ta iya masa wanda bai yi sutura ba za ta iya masa وجرى عبد الله بن عمر يا زي يا زي يعني صلى باب فترة في متى اتخذ فترة تريد فترة تيجي أدنى تيتاكا تيتاكا يجي هكذا ذلك تمام بلدني آه، ده ولا أصي المسجد ولا هكذا رجع تسأل تقول معك رجع تسأل عن ذي سجد تسأل عن من فترة ما أصلي ذي تسأل عن بعيد مني لما يجي فترة ده كان أكيد wataƙila raka a ita wata ba raka a uku dai yayin da zai raka uku da mutane yi fita daga cikin masallaci to a cikin san irin wannan imam malik yake cewa idan mutum ya zo a cikin irin wannan idan zai iya tafi idan zai iya tafi ɗaya biyu ko ta gaba ko ta baya domin ya kisra da wani abu ya kisra masa a cikin sallar ta yi hali idan ko ba zai samu ba ka ga ɗan uwanka a cikin irin wannan hali to to ka iya ɗauko wani abu ka zai ka sanya masa sai masa sutura wannan yana daga cikin wata awanu alal birri wa taqwa yake mai yake mai yake mai juna a wajen aikin nagarta da tsoron Allah na'am kuma take hana ko da ya kai ka sai iya yi wannan tsarin da kai ba za ka jira ba abi ba domin ba kai tsari domin ta yi tsari wani aiki ne da kai a cikin masu domin maslahar sallah wani yaro yana rarrafe idan ya zo in za ka iya kai ce masa kai gaba wanda zai yi ta bayan ta shi ne aula amma in ba za ka iya ba ya zama ta kai cewa sai ka hana shi sai ka tunce ka ɗauke shi ko ka riƙe shi a hannun da kai kuma ka kawar da shi ta bayan ka ka ci gaba da sallah liman ya ban ji ba ban ji ban ji abin da suke tare hmm. eh al'asar ne yana sallah zai taƙaita ne ba zai tsawaita ba ba zai tsawaita ba amma tsawaitawar ba ta zamanto kuma kan cewar mai tsane gajartawa ba ta zamanto kuma yadda za ta sa wa mutane za ta kawata musu yin nemi sallah ba yasa ne aka ruwaito daga ibn hasan basri suna cewa kamata yayi liman yayi tasbihi sau biyar domin wanda suke bayan sa samu su sau uku in yake shi zai sau uku wanda suke bayan sa karshen da suke samu su sau ɗaya kawai to amma in ya zamanto ya tsawaita fiye da wannan to zai zamanto ya shiga cikin haƙƙin ya saba ka'idan limanci domin ka'idan limanci shi ne kan cewa idan mutum ya sallah da mutane ya zamanto mai tsawaitawa ne in ya sallah shi kaɗai ya tsawaita yadda yake so. gwargwadon tsakanin mai sallah da sutura shi ne gwargwadon yadda zai bar wato wato yadda zai bar a ta iya wucewa tsakanin inda zai jira da kuma tsakanin sutura an gane wato in kai sujada ka kaddara inda za ka yi sujada to ba za ka yi sujada dab da sutura ba ka dan bar waje wanda yake tsakanin sujada taka da sutura da sutura gurgurdan yadda ake ana cikin yi shine iya gurgurdan shine iya tarar kusanci da ake so mutum yayi tsakanin da sutura sa ba ya sanya ta alisa ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammad subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka